sau da yawa gwamnatin najeriya ke cewa tana iya kokarinta wajen magance matsalar rashin tsaro kuma wasu lokuta akan samu rahotanni na ko dai an fafata tsakanin jami'an tsaro da 'yan ta'adda ko kuma an kame 'yan ta'addar amma dai lamarin har yanzu ya ki karewa a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar jami'an tsaro sun jima suna kama 'yan bindiga inda ko a wannan mako jami'an tsaron 'yan ƙasa na civil defense sun kama masu garkuwa da mutane mutum hudu a cewar kwamandan rundunar muhammad sale dada sun je sun saci alhaji ummi da hafsatu dan dare da aminu ummi da alhaji ustazu ran 22 ga watan afrilu na wannan shekara wanda suka karbi naira miliyan biyar sannan kuma sun sake satan wani alhaji umma kuma a 16 ga watan uku na 2021 a wannan lokacin sun karbi naira 900 a hannunsu wannan sace-sacen da aka yi ya faru ne a dabage a ƙarƙashin dangashin local government mutanen da aka kama sun aminta da laifin da ake tuhumar su a kai. Suna na Bello Abdullahi abinda ana zargina da ke nafi ne kuma na yi dama gaskiya aikata wangai don yanzu ko da irin haka na ya kama sai dai a kashe ni. Bello Abubakar. To abinda ake zargina da shi na riga na rungumi kaddara haka Allah kawo min. To ko me yasa ana kama masu aikata ta'addanci kuma su aminta da su amma kuma matsalar ta ki karewa tambayar kenan da ni wa kwamandan rundunar ta civil defense a sokoto muhammad sale dada to abin da ke kawo ka gaskiya muna binciken da muka gudanar dai jahilci yana gaba-gaba da talauci suna daga cikin manya-manyan bala'o'in da suke sa wa faruwan wadakuwan waɗannan abubuwa sauƙin matsalar nan a magana ta gaskiya ba abu ne wanda wai za a tashi waye irin wannan asymmetric warfare a ce tashi ɗaya an ga bayansa ba kuma dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe ba wai kar a sa wa gwamnatin laifi a ɗora ma gwamnati ita kaɗai ce za ta kawo karshen ta'addanci bai yiwuwa duk duniya ba inda aka yi haka dole sai su kansu al'umma su ma sun taimaka ma jami'an tsaro sai dai ra'ayin masana lamuran tsaro ya sha bamban da na jami'an tsaron domin a cewar shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro na jami'ar yusuf mai ta masu da ke garin kano detective awal baladir mai iya muddin gwamnati ba ta ɗauka shawarwarin da masana ke bayarwa yana da wuya a iya kawo ƙarshen wannan matsalar. Saboda abin nan ka kula za ka gani kullum masu laifin karuwa suke yi dalili ku da suke karuwa shine saboda yadda ake rukurutin ɗinsu kullum sake sababbi ake samu ana sawa in kullum za a kama to kullum sai sun yi rukurutin ɗin wayanda aka kama. Ba rashin tsaron dazuzzukan nan ba zai taɓa haifar da dami ido ba saboda fasan laifin da ake aikata ya kamata a sake samun wannan center for intelligent research a yi research a tabbatar da menene zai faru nan da wata uku wata shida don a yi maganin abin wato proactive measures kafin matsalar ta zo. har wayo wasu jama'a na ganin cewa rashin hukunta waɗanda ake kamawa da laifukan bainar jama'a na daga cikin abubuwan da ke sa matsalar ta ke karewa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.